hasanat ta husnul ta'ali kikkiawan mana hujja kuwa an yadda iya sha'iru mai waƙan yadawa a yi awon nafiru li wasfi ma illatun munasibatun lahu na siffata abubuwa ma mai illa banda baya da da ta dace da shi غير حقيقية إلا أن فيها اعتبارات هيدي أتكي أكوي بأنوني لطيفة وجميلة وهذا الوصف نوعان وصف ثابت ووصف غير ثابت الوصف الثابت له صورتان hamza kada tazaharu lahu illa ghayr al mu'aghir illa a mud'atu masu mazkuratu eh illa za ta bayyana gare shi shi abun da ake siffatawa, sai dai illar ba ta zamo illa ce da ake bukata a wanda aka faɗi ba wa kada za ta zaharu lahu fil adati illa illa ba ta bayyana masa al'adar ya ji babu illar na biyu alwasu gairu sabiki akwai sifan da ba tabbatatta ce ga wala husura ta a kada ya kuno mumkinan ba kada ya kuno gairu mumkin